hadi goma sha ashirin da biyar kenan ko ga watan almuharram alif ɗari hudu da talatin da alif ɗari hudu da talatin da tara kuma yau goma sha biyar kenan ga watan sha biyar ga watan goma dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya Ah, muna nan a cikin suratul furqan idan ba a manta ba a wannan karatu da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a masallacin alhaji ali sabon kuɗi da ke unguwar dala jikin dutsen dala a birnin kano a najeriya kuma muna aya ta 62 za mu tashi mun gama ta 61 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا جزام تاج وهو الذي جعل الليل بسم الله أعوذ بالله السميع من الشيطان من وحمده بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل hasbuk ubangiji subhanahu wataala ya ce wa huwa allazi laila wan hara kuma Allah shine ya sanya dare da yini khilfatan ay yakhlufu kullum min humal akhar wannan yana canjar wannan idan wannan ya huce sai wannan ya zo liman arada an yadhakkara wanda ya so ya tuna Allah ya riski abin da ya huce shi a ɗaya daga cikin waɗannan lokuta guda biyu sai ya tuna Allah ya riski abin da ya huce shi idan dare ya huce ya riske shi da yamma da yini lokacin yini au ara da shukura shine nan yake cewa aibit tashdid wat takhfif an karanta liman arada an zakara بالتشديد كنا أنكم كرنتا بالتخفيف لمن أراد أن يذكره wannan kira'ar jumhur wacce kira'ar hamza aw arada shukura sai ke cewa ai kama taqaddama ma fatahu fi ahadihima min khairin fayaf'aluhu fil akhar ai ma fatahu fi ahadihima min khairin an alheri ya wuce kada daddare to fayaf'aluha fil akhar sai ka samu ka aikata alherin idan yini yayi ara da shukura ko kuma wanda ya so ya gode wa Allah subhanahu wataala ai shukuran li ni'amihi li ni'mati rabbihi alaiha alaihi fi yatina ya tuna ya gode wa Allah a bisa ni'imomin da ya masa a cikin waɗannan lokuta dare da yini wannan abinda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa kenan wa wallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura to Allah yana bayanin ni'imomin da yayi wa bayinsa tare da yi musu gori akan ni'imomin a ciki kuma sai ya zaburar da su akan abin da ya kamata su yi don haka a nan sai Allah ya kafa mana hujja da abubuwan da muke ganin su kullun al-lail wan nahar wanda suna ɗaya daga cikin ayoyinsa Allah ya ce wa min ayatihi al-lail wan nahar wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun a cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa Allah shine mahalicci kuma shi ya kamata a bautawa shi kadai akwai dare da yini al-lail wan nahar wa wal akwai kuma yin rana da wata wannan suna cin al-zawahir tabi'iyya wanda ba sa ba wanda ya isa inkari kowa ya sani cewa ba wanda yake da iko akan rana ya sa ta tayi abin da ba shi take yi ba Allah ne kadai ya halicce ta al-imam ibn ashur Allah ji kansa da rahama ya kawo ta hikima kamar yadda ya saba a cikin at-tahrir wa at-tanwin yake cewa al-istidlalu bi hadha ko al-istidlalu hadha bima fil layli والنهار من الاختلاف من اختلاف الحال بين ظلمة ونور وبرد وحر yace abinda ake so kai lura da shi bisa ijtihadi na ibn ashur shine abinda yake cikin dare din da abinda yake cikin yinin na duhu da daddare haka wani sai kaga bai damu da dare ba to amma akwai abin da yana bukatar duhu baya son mutane su gani to kaga an ka shiga wannan yanayin kaga tabbas duhun yayi maka rana kamar yadda mutanabbi yake cewa wa kam li zalamin layli indi min yadin yake ni ba su ɗaya ba fa duhun dare ya mun rana yake cewa do wanda yana nuna annal manawiyata takdhibu yan aqidar manawiya yan zoro dostiya zoroastrianism wanda suke da idea of having two gods god of good god of bad suna ganin cewa god of good yana da sign na dare ai na rana na haske na haka duk abin da yake na haske suna son sa god of bad kuma yana da sign na, duhu dan haka duk abin da yake da duhu ba sa san shi sai ce to wannan ya nuna ƙarya suke da suke cewa dare ba shi da amfani ni wa kam li zalamin layli indiya min yadi ba su ɗaya ba dare min rana sannan kuma akwai wanda su kuma daren suke so kawai to amma kuma akwai rana da yini yake maka ke sa ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul asasi a can ƙarshe ƙarshe yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al sarmadan ila yawm man man ilahun Ghairullahi, Allah ya'tikum Bidiyain. afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن آياته جعل الليل والنهار كو daga cikin ayoyinsa ya sanya dare da yini litaskunu fihi wa fadli ku nutsa a lokacin dare kuma ku fita ku nemi abincin ku idan yini yayi to haka zalika min harrin wa bard ana so ka yi la'akari da abin da ke cikin dare da yini na zafi da na sanyi tabbas idan mutum ya la'akari zai ga dare ya fi sanyi yini kuma ya fi zafi saboda dare akwai wata safiya kuma yini kuma akwai rana to abinda ake so ka lura da shi kenan mimma yakunu ba'duhu al yaqbi ba'd an-nas min ba'd bi ba'd akhar yana nuna mana dare ya fi dacewa da wasu mutane yini kuma ya fi dacewa da wasu mutane yanzu akwai mutanen da ba sa taɓa samun hutu sai dare ya yi akwai wanda kuma a da ne suke samu su yi aiki da rana sai su huta to mu dawo ma'anar ayar ubangiji yake cewa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan ma ma'ana khilfa anan Jalaluddin As-Suyuti Allah ya ji kansa da rahama ya fassara mana khilfa da ma'anar wani yana mai gurbin wani to wannan ɗaya daga cikin ma'anoni guda uku da suka shahara kenan a ma'anar khilfa ma'ana ta farko malamai suka ce abinda ake nufi da khilfa shine wato abu ubaida ɗaya daga cikin alkasim ibn sallam al-jumahi yake cewa al-khilfatu kullu shay'in ba'da kulli shay idan wannan yazo ya tafi wannan ya biyo bayan sa to wannan tsarin shi ake kira khilfa an gane to dan haka in ka kalli dare da yini sai kaga haka suke juyawa suke yi in dare ya zo ya gama ya tafi sai yini ya zo to sai zanto huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfa shine allah nan da ya sanya dare da yini suna suna maye gurbin juna wannan ra'ayin wasu daga cikin malaman tafsiri ne an rawaito shi daga wajen manya-manyan malaman tafsiri kamar aba an ibn abbas da mujahid ibn jabar da sauran wasu daga cikin manya-manyan tabi'ai na tafsiri kamar da al'imam abu ja'far muhammad ibn jarir al-tabari allah ya ji kansa da rahama ya kawo kuma wato wannan ya dace da harshen larabci domin idan mutum ya samu ciwon kumburin ciki saboda ya ci abinci ya yi masa yawa abinda ake kira bitna cikinsa ya tushe ko kuma cikinsa ya girma ya samu tumbi ya kasa zama wuri guda to tashin da yake da zaman ana kiransa khilfa saboda ya kasa zama wuri guda daga ya tashi sai ya zauna ba shi da aiki sai tashi sai zama to shi yasa ake cewa wannan albitna din ake ce masa khilfa kamar yadda Imam Al-Qurtubi Allah ya ji kansa da rahama ya fa'idantar a cikin tafsirinsa a matsala ta farko da yake bayani karkashin wannan aya وهو الذي جعل الليل والنهار laila wan hara hilfa dan haka wato idan bishiya ta fito ganyenta kun san tana shan bamban tsakanin lokacin bazara da kuma lokacin eh, ya sunan kishiyar bazara rani damuna fa me kishiyarta rani da damuna ko bazara fa to <laughs> mawasim nawa muke da su a shekara sanyi da zafi wannan dama ba mu da matsala to me rani ne lokacin da ba ruwa ko shi yasa mutum ba shi da aiki a gida na shi inda ba noman rani yake ba sai ya fita ne rani ya ci raninsa a wani gari in damuna ta faɗi sai ya dawo to bazara fa ce bazara eh to a lokacin sanyi ake ko zafi ana hunturu Eh, kamar to tana da kishiya ko kuma ita kadai ce a cikin wannan seasons din ita kadai ce wannan abin da yake fitowa fili kenan amma da Allah ya ce li ila fi quraish ila fi rihlatash shita'i was-sayf ya ake fassara ash-shita lokacin sanyi ko as-sayf fa lokacin zafi ya ake kiran zafi da turancin ingila nan faɗa ya ko lokacin zafi ɗin eh a a hotness ai zafin jin zafi na jiki kenan amma zafi na season shi yake kira sama s-u-m-e-r sama e season shi sa a makaranta sai ka ce akwai sama course kurkiyaranmu suna cewa soma <laughs> za a yi jarabawa soma ko <laughs> wallahu musta'an to idan a lokacin zafi fure yana yankwanewa ko in ya yankwane kuma idan lokacin ya dan canja wani kuma wannan sai ya faɗi sai wani kore ya fito mai kyau to wannan wanda yake fitowa din ana ce masa khilfa da larabci balarabe ya saba in ya ganshi yana cewa khilfa me yasa saboda ya maye gurbin wani da haka kenan khilfatan din zai iya zama mai mai gurbi shi yasa idan ka koma cikin mu'allaka ta Zuhair ibn Abi Sulma ah, Zuhair ibn Abi Sulma ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat a cikin sa da yake cewa amin ummi aufa أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بهومانة الدراج فالمتثلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في من آه، نواشر معصمي سيكت بها العين والآرام يمشين خلفةً بها العين والآرام يمشين خلفة وأضلاؤها ينهضن من كل مجثم yana yaban ummi aufa wata mace da ya saki kuma yazo yana damar sakinta yana cewa amin ummi aufa dimnatun yanzu dan Allah jama'a ina tambaye ku ita wannan ummi aufa din da ta tafi ta banni zan iya samun ko ban ganta ba zan iya samun wani kufai nasu suna da shi wanda sun taba zama a wurin yanzu sun tashi ma an wajen ma ya rushe ya zama kufai shin akwai shi kwa lam takallami bi haumanatid darraj a wani waje da yake haumanatid darraj tsakaninsa da almutasallami wadarin lahabin raknataini da kuma gidan nan nata a nuna min mana wanda yake a tsakanin arrakmataini ka annaha maraji'u washmin gidan ma ya rushe in ka zo yadda ka san irin zanen nan da mata suke yi da ake cewa tatu fi nawashiri mi'isami wanda suke yi a irin zanen da suke a jikin karan hannunsu din nan yanzu gidan sai dai kawai alamarsa cewa an taba zama sai cewa a wajen ma bi hal'inu in ka zo za ka tarar da al'inu jam'u aina shi ne ɓaka ne an san ɓaka ne ko jam'in ɓauna saboda su 'yan matan baka ne za a gansu da gwada-gwadan idanu ya ce to in ka zo wajen shi ishi ta kuma bauna inda ta ɗauki sawun ta fahimci akwai sawun mutane a wurin bata zuwa to saboda daɗewa ma da aka yi ba a je wajen bai yanzu in ka zo wajen sai dai ka tarar da banaki ko ko ne a wajen Wal'aramu da kuma bareyi yamshi khilfatan su ma ba a lokaci ɗaya suke zama ba yamshi na khilfatan in wayannan suka tafi sai waɗannan su zo kawo huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan kenan in wannan ya huce sai wannan yazo kuma Zuhair tun kafin musulunci yazo ya rasu kafin ma aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ain wal aram yamshin khilfatan wa atla'uha in ka zo atla'uha jam'u tila tila din kuma shine bincilimi irin dan bana ɓanaken in sun zo wurin mazagayen habna min kulli majsami duk madurkusa za ga suna tashi suna tafiya ba zama suke yi ba yi cikin waƙarsa sananniya to a nan da yawa malamai sun kawo wannan baitin a matsayin istishhadi da yake nuna cewa ma'anar khilfatan ai wannan ya khulufu wannan shi yasa kai tsaye a cikin jalalai ne sai suka tafi akan wannan ma'anar wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura dan haka shi yasa ma akwai wani baiti da ake danganta shi zuwa ga Yazid dan Muawiya wasu kuma sun ce a'a al'ahwasun nasarani ne wasu sun danganta shi zuwa ga akhtal wani kuma sun danganta shi zuwa ga Dahbal. kamar yadda yake cikin abin al-mustaqsa na al'adab da kuma al a cikin al fil adab sannan da dai sauran littattafai na adab wanda yake cewa walaha bil yana yana yana yaban wata mace ce wacce take asalin ta kirista ce sai yake cewa walaha bil matiruna idza akala an-namlu alladhi jama'a khilfatun hatta idza irtaba'at sakanat min jillaqin bi'a fi buyutin wasta daskaratin haula hazzaitunu qad yana'a yace walaha bil matiruna yace ita wannan mata wacce take kirista a garin matiruna wani gari ne shi a garin matiruna din a can yankin sham idza akala an-namlu alladhi jama'a idan aka zo lokacin zafi lokacin bazara kai kun san tururuwa ai da lokacin da hatsiye lokacin kaka tana zuwa tana ɗibo hatsi ta dinga tarawa a ramin ta ko to idan lokacin kuma kaka ta yi nisa to wannan abin da ta tara kuma sai ta cinye shi alama ma suna gane cewa damuna za ta sauka idan tururuwa ta gama cinye abin da yake cikin ah, da sun duba sun ga babu za su ce to shikenan a taruruwa a kowane lokaci to sai ce wala habil matiruna idza akala an-namlu alladhi jama'a in dai tururuwa ta gama cinye abin da ta tara to a lokacin laha khilfatun to a lokacin za ta canja gari saboda khilfa kenan yana nufin me intiqal tashi daga wuri zuwa wuri ko khilfatun hatta idza tab'at to in ta tashi ta canja garin hatta idza tab'at har sai ta ci kaka ta ci damina ai dakhalat fir rabi' sakanat min jillaqin bi'a sai ta dawo garin jillaq sai ta zauna a cikin coci في بيوت وسط تذكرة حولها الزيتون قد ينعى في بيوت أتكن كانوا وسجدا جي تشوشن تكي إن تكي زما وسط تذكرة كسر إتا أكوي ونزوري نشنجيا حولها الزيتون a kusa da wurin akwai bishiyar zaitun kad yana har ma ya yankwa ne saboda yanayin yanayin zafin wajen to wannan ne ita ce ma'ana ta farko wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan Allah shine wanda ya sanya dare ya zo ya tafi saboda in aka ce za a yi daren ga baki daya to mutane za su takura sai kuma yini ya zo ya mai sa. ba don komai ba sai dan idan ka samu matsala a lokacin dare to ka zo ka cike ta a lokacin rana kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah to akwai ma'ana ta biyu wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfa wanda ita ma ni'ima ce da ya kamata a kalle ta shine ya sanya dare da yini khilfatan suka zama mabambanta ai ma'khudun ne min al-khilaf suka zama suna da bambanci sai Allah ya sanya dare baki kirin yini kuma tas. saboda me akwai abin da duhun bakin kake so kawai a da can lokacin da akwai kunya idan mata za su fita sai a bari sai dare yayi saboda in dare yayi za su iya sakin tufafinsu su tafi a cikin inda lokacin da ba ma wanda ma zai gansu in suna bin gefen hanya ba wanda ma zai kalle su in ma an kalle su ba za a gane su ba kaga ashe dare yayi rana kenan wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfa ai masu bambancin launi hadha abyad wa hadha aswad wannan an rawaito wannan magana daga wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai kamar da al-imam ibn jarir at-tabari Allah ya tsansa rama da sauran malaman tafsiri suka fa'idantar dan haka wannan yana daga cikin abin da malamai suka faɗa wasu kuma suka ce a'a wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan ay dhawi ikhtilafin sai aka shafa kalmar dhawi din ko zawi ikhtilafin sai aka shafa dhawi din sai aka bar khilfatan din ko dhawi khilfa sai zanto min babu idab hadful mudafi wa iqamatu mudafin ilayhi maqamahu liman arada an yadhakkara domin wanda ya so ya tuna Allah fa ya'lamu anna Allah lam yaj'alhu kadhalika abatha in yayi tunani zai ga Allah bai sanya dare da yinin su zama mabambanta da bambancin yanayi haka nan a banza ba don haka sai yayi tunani a cikin abubuwan da Allah ya halitta au arada shukura ko kuma ya so ya gode wa Allah wa yashkurullaha ta'ala ala ni'amihi alaihi ni'imar da Allah ya masa ta hankali da tunani da fahimta to wannan lafazin au arada shukura ko kuma kafin mu zo ya zo a cikin as-sahih daga Umar dan Khattabi Allah ya kare yadda a gare shi da Abdullah ibn Abbas da Al-Hasan al-Basri afwan kamar da Imam al-Qurtubi ya ka a cikin tafsiri sun tafi akan cewa abinda yasa Allah ya kawo wannan yace khilfatan dan idan ka gaza yin wani aiki na alkhairi da daddare to kai maza ka yi shi da rana shi ne ma'anar liman arada an anyar zakara au arada shukura ɗin in kuma ranar ta wuce baka yi ba to sai ka yi shi da daddare ya zo a cikin sayur bukhari mazala sassalama yake cewa mamin mri'in ta kuna lahu salatun bin laili babu wani mutum da ya saba yin kiyamun laili sallah da daddare fataglabuhu fagalabuhu alaiha naumun fagalabahu alaiha naumun sai bacci ya kwashe shi bai samu yayi wannan sallar ba fa salliya ma baina tulu'i shamsi ila salati dhuhri sai da ya farka tsakanin fitowar rana har zuwa sallar azhar lokaci ne da sai ya tashi ya rama wannan qiyamul lailin da ya saba yi bai ba in dai har ya to ba zai yi haka ba illa kataballahu lahu ajra salatihi Allah zai rubuta masa ladan sallar daransa wa kana nawmuhu alaihi sadaqa baccin da ma Allah zai mai da masa da shi ya zama sadaka amma ga wanda ya saba yin sallar kullun sai bacci ya kama shi so kaga kenan ja'alal laila wan nahara madha khilfa liman arada an yadhakkara in wannan ya huce ka a wannan sai ka tashi ka gyara wancan imam muslim ya rawaito daga sayyidina umar Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sama yana cewa man nama an hizbihi an aw an shay'in minhu wanda ya saba karanta wani abu na alkur'ani ya yi sallah da daddare da shi ko gaba ɗaya ya yi bacci ko kuma yana cikin yi sai bacci ya kwashe shi bai ƙarasa ba to a hutu ma bai na salatul fajr wa salatul zuhur sai ya rama tsakanin sallar azhar da sallar tsakanin sallar asuba da sallar azhar in yi haka kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layli Allah zai rubuta masa kamar yayi sallar daren ne kaga kenan in wannan ya wuce sai Allah ya sanya maka wancan dan ka mai gurbinsa liman arada an yadhakkara aw arada shukura to anan wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan wasu malamai suka kafa hujja da wannan da suke nuna cewa ba bambanci tsakanin daraja tsakanin dare da yini wasu kuma malaman suna ganin cewa ya kamata a yi nazari a ga cewa Allah ya fifita dare akan yini wasu kuma suna ganin Allah ya fifita yini akan dare wanda suke da'awar cewa Allah ya fifita yini akan dare suka ce saboda azumi a cikin yini ake yinsa ba a cikin dare ba kuma kowa ya sani manzo Allah sallallahu yana cewa Allah yana cewa eh, kullu a ibn adama la illa as-sawm fa innahu wa ana ajizi bihi sace to azumi kowa ya san dai falalarsa da darajarsa amma dai a lokacin yini ake yi a lokacin dare ba wasu kuma malaman suke ganin a'a ai dare ya fi domin ubangiji subhanahu wataala na cewa wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an وأقوم قيلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يوشيني ددرني أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا kaga anan sai suka ce ainihin da daddare duka ake magana sannan gashi yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya Allah yana sakkowa amma yaushe lokacin da sulusin dare na ƙarshe ya shiga to wannan yasa wasu malaman suke garin cewa ai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya dare yafi wasu kuma suka ce ma kuma a hada yanzu dai akwai wani lokaci da Allah subhanahu wata'ala yake amsa addu'a a lokacin dare ba wani bawa da zai tashi roƙi Allah face sai Allah ya amsa masa ala kulli hal dai sai mu ce da dare din da yinin kowanne yana da nasa liman arada an yadhakkara aw arada shukura lafazin au ko dai ka dauke shi a matsayin bi ma'ana wa arada shukura tunda balarabe yakan kawo au da wata ma'anar ba ta shakka da kokonto ba ba kuma ta zabi ba kun san tana zuwa da ma'anar zabi misali tanamu aula tanamu ko kai bacci ko kai kai bacci na dai al'amru yarji'u ilai sannan tana zuwa da ma'anar shakka kamar misali ko dai kaza ko kuma kaza baka da tabbas akan abu tana kuma zuwa da ma'anar mujarradul atf ma'ana bi ma'ana wa misali kaman ka ce ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa inna yunus la min al-mursalin idh abaqa ila al-fulk al-mashhun fasama fa kana min al-mudhadin faltaqama al-hutu wa huwa mulim wala annahu kana min al-musabbi illa labisa fi batni ila yawmi yub'asun fanabadhnahu fi al-ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun au bi ma'ana wa yazidun wa kuma ma sun mafa ba wai shakka ake ba kamar yadda Hassan ibn Thabit yake yaban kamar yadda yake yaban Sayyidina Usman ko shi ko wani a wani yake yaban Umar ibn abdulaziz yake cewa nalal khilafata aw kanat lahu qadarun kama ata rabbahu Musa ala qadari nalal khilafata ya ce shi ya samu halifanci bayan a da gwamna ne shi a madina au kanat lahu qadarun kai ita ma halifancin dama ma kaddara ce Allah ya rubuta sai yayi kama ata rabbuhu Musa ala qadari kama yadda dama annabi Musa Allah yayi za a bashi annabta a wajen tuwa wajen tuwa inda tur zina yake ko inda inda aka bashi annabta to kuma dama anan akai kuma sai Allah ya kaddara ya zo a kan gaba dama ya zo hucewa ta wurin kuma lokacin annabtar ya yi sun maji ita ala kadarin ya musa kaga anan auni tana zuwa da ma'ana hatta la'astas na sa'aba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri au bi ma'ana hatta udrika almuna to anan sai zanto ah, liman arada an yadhakkara au arada bi ma'ana wa arada shukuran ya so kuma ya gode wa Allah akan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya masa ita kuma godiya shine ka yi yunkuri ka faranta wa wanda ya maka wani abu na alkhairi wannan shine godiya ko da baka ko a aikace liman arada an yi zakara au arada shukura kishiyarsa shine kufur batilci na'am Allah ya samu dace na'am wa ibadur rahman ibadur rahman

والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم إذا ذكروا bayan ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan sura mai albarka ya gama bayani akan irin musun da kafirai suka yi da mashirkai yadda suke musanta alkur'ani da kuma kin yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da aka taka musu hujjoji da dalilai da bayanai iri daban-daban har aka tike akan bayani akan mummunai wani ɗan haske a kan mummunai cewa wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan sai ake liman arada an yadhakkara aw arada shukura kamar ka so ka ce suwaye wa'annan allazina yuriduna an yadhakkaru wa yuriduna shukur to sai aka baka amsa a cikin tsana tsanaki ka ce su ne bayin Allah to su waye bayin Allah nan wa'anda suka saba wa'ancan arnan sai Allah ya ce su ne ibadun rahman sai ya ce wa ibadun rahman su kuma bayan Allah ar-rahmanu ya raba su ne zuwa gare shi saboda girmamawa da mutuntawa za mu yi bayani dalla-dalla ta aya za mu ɗauke ta bi mata tafsirinta amma yanzu a jimlace za mu ji mai jalale ne ya ce shi ne ce ai muftada'un wannan farkon magana ne wa ma ba'dahu sifatullah duk abin da ya zo baya sifa ce ta muftada din wa ibadur rahman su bayin Allah suwaye allazina yamshuna alal ardi wa'anda suke yawo a suke tafiya a ban ƙasa haunan wallazina yaquluna wallazina idza anfaqu wallazina la yad'una ma Allahi wallazina la yad'una ma Allahi ilan akhar da har izuwa ƙarshen wannan ayar har izuwa kuma wallazina la yashhaduna az-zura wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim wa'annan gabaki ɗayan su me jawabin su shine ulaika su din yujzauna al-ghurfata bima sabar shine labarin ko kuma ka iya cewa wa ibadul rahman su bayin Allah su waye su to labarin shine allazina yamshuna al-ardi hauna sune kuma allazina idza khatabahum al-jahiluna qalu salam sune allazina yaquluna allazina allazina dinnan sai zama khabarun ne li mubtada din na ibadur rahman duka ya halatta amma mai jalalain yake cewa ulaika yujzauna ulaika yujzauna wannan shine khabarun li mubtada din ghayra al mu'tarid fihi to allazina yamshuna ala al ardi haunan sune wa'anda suke tafiya a cikin tsanaki a duniya ai bi sakinatin wa tawadu da nutsuwa da kankan da kai ba sa daga kai ba sa jin cewa sun fi kowa wa idza khatabahum aljahiluna in jahilai kuma suka yi musu magana magana da bata dace ba qalu sai su ce musu salama ai bima yakrahuna in suka gaya musu abin da ba sa so sai su ce salaman ai qaulan yaslamuna fihi min alithm sai su faɗa musu magana da su ba za su yi laifi ba su mu'minan wallazina yabituna li rabbihim sujjadan sune wanda suke kwana suna yin sujada ai jam'u sajid ai a halin kasancewar su masu sujada wa qiyaman bi ma'ana qa'imina yusalluna bil layl suna tashi suna sallah to kenan sifar su suna tafiya cikin nutsuwa babu tashin hankali sannan nabi kuma suna tashi su yi sallar dare wallazina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam Allah suna cewa Allah ya ubangijinmu mu ka kautar da azabar jahannama daga kanmu inna azabaha lalle ita azabar wutar jahannama kana karama ta zama wajibi tana lazimtar wa'anda suka cancance ta ha domin ita wutar jahannama sa'at ai bi isat tamu nana mustaqarran ta zama anan mutun zai zauna ko matabbaci a ce nan ne ƙarshen mutum wa muƙama kuma a ce ita nan ne wurin zama ai mawdu istiqrari wa iqamati wurin zaman sa kuma anan zai tabbata to ai wannan ya munana wallazina idza anfaqu su ibadur rahman sune wa'anda in za su ciyar sawa'un ciyarwa ta wajibi ko ciyarwa ta taimako ala iyalihim a bisa iyalinsu lam yusrifu ba sa yin banna ta yanda za su haɗe abincin al'umma guda a gidansu yanzu in ka je kasashen larabawa ka tarar da irin bannar da ake ta abinci yanzu nan za ku zo kuku goma a yanka muku raƙuni haka kuma za ku tafi ku bayar an kiyasin cewa abincin da ake zubarwa kawai na ɗan wani lokaci a ƙasashen khalij zai iya da za a alkinta shi su ci iya abin da suke bukata zai iya ƙosar da yunwar somaliya gaba ɗayanta a fita daga yunwa da afirka amma ka'idar balarabe ma a yanzu haka a wannan zamanin baya cin abinci baya sanya abinci daidai da shi akwai dai karamci yanzu kun zo kuku uku ko hudu ko biyar kawai mutum sai ya odar rago guda wallahi sai ajiye muku rago nan kuci iya cin kun gama zuwa dauke ragowar afta da shi kuma an tashi yanzu ne ma Allah ya sa aka samu masu hankali suke tattarawa sai a gyara shi in an gyara shi to akwai wanda su kuma suna nan suna jiran irin wannan din sai su dauka sai su kai wa mazubata to lam yusrifu ba sa banna walam yaqturu a qira'ar jumhur akwai qira'an nafi'i walam walam yuqtir wannan walam yaqturu qira'an nan. bi fathi awwali wa dhammihi ay lam yudayyiqu ba sa kuma kuntatawa su bada abin da bai isa ba wa kana infaquhum kenan ya zama ciyarwar da suke bayyana zalika tsakanin bannar da ƙauran ƙawama tsakatsakiya ne walladina sune dai Allah wa'anda la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa wa wani Allah daban bayan Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati illa bil ba sa kuma kashe ran da Allah ya haramta ai katlaha Allah ya haramta a kashe shi illa bil haqqi sai dai fadin ran ta cancanci a kashe ta kaman as sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al mufariqu lil jama'a wala yaznuna kuma ba sa yin zina wa man yaf'al dalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wayannan ayyuka munana guda uku shirka ko kisan kai ko zina yalka zai game da asama ai uquba zai game da uquba yudha'af lahu al'adhabu yudha'af fi qira'atin yudha'afu bitashdid a wata qira'ar yudha'afu za a ninninka masa lahu al'adhabu adhabu za a ninninka masa adhaba yawm al-qiyamati rana fihi zai zauna a cikin wannan azaba ai bi jazmil fi'ilaini yudha'af da kuma yakhlud kowanne za a yi masa dauri badalan wa bi raf'ihi masti isti'nafan kuma za a iya cewa yudha'afu lahu al'adabu wa yakhludu in ya zanto isti'nafi ne dori ne akan na baya fihi wato muhanan a wulakance halun ne wannan ai halin kasancewarsa illa man taba sai dai fa yayi shirka yayi kisan kan yayi zinan amma ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan kuma ya ci gaba da aiki na gari? minhum a cikin waɗanda suka yi wannan aikin to fa ulaika waɗannan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah zai canja musu munanan ayyukan su ya mayar da su kyawawa wa kana Allahu ghafurar rahima dama Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai yawan gafara ne mai sitirta mutane ne ya yafe musu laifukan su kuma mai jin kai ne da tausayi ai lam yazal muttasifan bidhalik bai gushe ba yana sifantuwa da wannan sifa wa man taba wanda ya tuba ai min dhunubihi ya daina wannan laifin nasa ghaira min zunubihi ghaira man zukira banda wa'anda aka ambata wa amila salihan yi aiki na gari fa innahu yatubu ila Allah lalle wannan zai tuba zuwa ga Allah mataban tuba wanda yake mai alkhairi ai yarji'u ilaihi ruju'an fayujazihi khairan sai Allah ya saka masa da alkhairi wallazina la yashhaduna az su bayan Allah mai rahama su ne wa'anda ba sa yin ƙarya ai alkaziba wal batil ba sa shaida zur wai zaman rubin lagwi idan suka zo hucewa suka ji ana magana ai min alkalamil qabih wa ghairihi magana mara kyau ko wacce ba ta da amfani marru kiraman sai su huce kiraman suna masu kau da kansu ba hucewa irin ta manya ba ruwansu da abin da ake tattaunawa wallazina idza zukkiru su ne wa'anda idan aka tunatar da su ayi wa'izu aka yi musu wa'azi bi ayati rabbi a karanta musu ayoyinsu ubangiji wannan yana nuna ana yin wa'azi ne da ayoyin Allah ayil qur'an lam yakhiru ba za ka ga sun fadi ba ai lam yasqutu alaiha summan wa umyana kaga sun kurumtar da kansu sun makantar da kansu bal kharru sami'ina sai kaga sun sirrisina suna sauraro nazirina suna kallo muqtani'ina suna masu gamsuwa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina sune wanda suke cewa ya ubangiji ka bamu min azwajina a cikin matayenmu wa zurriyatina da 'ya'yanmu bil jam'i wal ifrat min azwajina wa dhurriyyatina ko wa dhurriyyatina da an karanta qurrata a'yunin ka bamu wa'anda za su sanya mana sanyin idaniyan bi anna rahum muti'in ta yanda zamu gansu suna yi maka muti'ina laka sune maka da'a waj'alna lil muttaqina imama kuma Allah ka sanya mu zama mu ne jagororin masu yi maka taqwa fil khairi a cikin ayyuka na alkhairi Allah ya ce to ulaika wa'annan mutanen da aka ambata yujzauna al-ghurfata sune Allah zai saka musu da dakuna a aljanna ai ad-darajatul ula fil janna daraja wacce take madaukakiya aljanna bima sabaru saboda juriyar da suka yi ai ala ta'atillahi suka yi wa Allah da'a wayulqauna wayalqauna kuma duk an karanta bit tashdidi wat takhfif ma fatahil ya wayalqauna wayulqauna fiha ai fil fil a cikin wannan dakuna na aljanna za su gamu da tahiyatan gaisuwa wa salama da kuma aminci daga mala'iku khalidina fiha za su zauna su dawwama a cikin wannan dakuna da ni'imomi Allah ya ce hasunat mustaqarran wa muqama can an ce sa'at mustaqarran nan kuma hasunat mustaqarran wa muqama lalle matabbaci da wurin zama ya kyautata ai mawadi'a iqama lahum ulaika wa ulaika wa ma ba'dahu khabaru ibadir rahman kuma nan daga ula'ika da abin da zai zo a gaba duka shine labarin ibadur rahman kawai ka ce su waye ibadur rahman din sune allazina yuzawna alghurfata bima sabar wannan kuma jumla ce mu'tarada la mahalla laha min irab allazina yamshuna wallazina wallazina hay izwana qul allah yace ka gaya musu to wannan ce ba makaranta ba ko to tana da ita nata hukuncin na daban in Allah ya soya yadda sai mun zo zaman mu na gaba sai mu dauke su daki daki musu sharhi da bayani da lura da fiqhun cikinsu da hikimomi da fatan Allah ya mu cikin ibadar rahman hada wa sallallahu